الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haka barkanmu da war warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke titin Khilafatun a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikin sa a yinannukan wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yini na goma sha ɗaya daga cikin yinannukan wannan wata na Ramadan na shekarar 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar sha shida ko sha shida ga watan biyar na shekarar dubu eh, dubu biyu da goma sha tara ta miladiya muna karatu a cikin suratul suratul daha wacce muka shige ta jiya kuma mun tsaya akan aya ta bakwai a cikin ta zamu tashi akan aya ta takwas wacce aka karanto mana yanzu Allah yana cewa a cikin ta Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna Allah shine allazi Allah shine la ilaha illa huwa wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi kuma lahul asmaul husna husna yana da kyawawan sunaye wannan aya ta biyo bayan ayar da ta gabace ta wacce Allah yake cewa a cikin ta wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka bayyana magana to Allah yana sane da sirri abinda ka koye da kuma akhfa abinda yake mafi kuya wasu malamai sun fassara akhfa da cewa shine abin da karaya a zuciyarka baka bayyana shi ba shi ko asirra wanda ka yi shi a sirrance shine sirra shi ko wanda ya buya wanda rayawa kai a zuciyarka baka bayyana ba wasu kuma suka ce a'a abin da ka raya a zuciyarka baka bayyana ba shine shine sirra shi ko wanda ya fi sirri koyuwa shine abin da zaka raya nan gaba baka ma san ko mene ba baka san me zaka raya gobe ba amma Allah ya san me zaka raya gobe to ka ga Allah ta'ala shi ke da cikakken iko shi ke da cikakken masaniya to gini akan wannan siffa ta Allah da cewa shine ya alamul jahara wa ya alamul sirra wa akhfa sai ce to shine allazi la ilaha illa huwa wanda ke da wannan ikon ya san abin da kake rayawa da abin da baka aikata ba da abin da zaka aikata nan gaba wanda kai baka ko san shi ba baka ma san abin da zaka raya zuciyarka za ta raya maka ba nan gaba to amma Allah ya san shi to kaga Allah da ya san wannan lalle ne wanda ya cancanci abota masa kaga kenan duk abin da kuke bauta ma ku gwada su ga sun san wannan ba su sani ba ba su san komai shi tare da ku ba ba su san sirrin da kuke koyewa ba ba su san wanda kuke bayyanawa ba ba su san wanda za ku aikata nan gaba ba kun ga ba su cancanci bauta ba wa ya cancanta a bauta masa shine Allah ta'ala kaga kenan kawo wannan ayar bayan waccan ayar yayi munasaba kuma waccan ayar ta kunshi siffofi daga cikin siffofin Allah shine ya alamul jahara wa ma yakhfa to haka Allah ya ce kuma bayan wannan wannan yana da wasu sunaye kyawawa bayan wannan duk sunayen shi suna kunsan ma'ana kammalalliya kamar yadda sunansa al'alimu ya kunshi ma'anar ilimi kammalalle yana gare shi hakanan alkadiru kudura iko kammalalliya tana ga Allah hakanan al'irada irada cikakkiya yantacciya tana ga Allah to hakanan ma Allah yana da asma'ul husna dukkan sunayensa kyawawa ne zamanto wasu kyawawa kuma sun kunshi ma'anoni masu kyau kuma sun kunshi ma'anoni bisa ga kammaluwarsu duk wanda ke da wata siffa da suna wanda ya kunshi wata siffa to wannan siffar tashi bata cika ba idan aka ce da kai kai azizu ne ka kana da izza amma izza ka bata cika ba saboda niyyar da kai da izza akwai abin da ke gagara ka idan aka ce kai ganiyu ne mawadaci ne kana da nakasa domin duk yanda ka kai ga wadata sai ka zo kana da bukata ga wani abu baka da shi haka ne da aka ce kai mai ilimi ne duk yanda ilimin ka ya kai dole sai ka zamanto ka jahilci abubuwa da dama fiye da abin da ka sani to kaga kenan ashe Allah ta'ala shi ke da waɗannan sufofi a bisa kammaluwarsu Allah shi ne al'alimu wanda ke da ilimi cikakke wanda babu wani abin da Allah bai san shi ba Allah shi as-sami'u wanda ke da gani a ke da ji cikakken ji wanda babu wani abin da Allah bai jin sa haka nan Allah shi ne al-basiru ke da gani cikakken gani wanda babu wani abin da Allah bai gane shi to wannan sune sufofin Allah kyawawa yace Allahu la ce lahul asma'ul husna a wata ayar na cewa walillahi asmaul husna uku biha Allah na da kyawawan sunaye Za ku jira shi da su ku jira shi da sunayensa Allahu ar-rahmanu al-latif al-afu al-ghafur ar-rahim duk ku jira shi da waɗannan sunaye kuma ku dinga la'akari da irin abin da kuke kira idan kana roƙon Allah gafara to sai ka roƙe shi da su ka ambace shi da sunayensa da ke nuna gafara da yafiya idan kana roƙon Allah arziki sai ka ambaci Allah da sunayensa da ke nuna arziki ka kaman al-ganiyyu al-fattahu ar-razzaqu idan kana roƙon Allah ta'ala ya dau ma fansa daga azzalimai ko daga kafirai to sai ka kira Allah da sunayensa da ke nuna izza da iko da kudura da kuwa to haka ake da haka wannan shine fikihun roƙon Allah ta'ala ya sunayensa na wa hadith cewa hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka to ga labarin annabi Musa na Allah zai baka shi daki daki izra anaran yayin da ya ga wuta a lokacin da ya tashi komawa zuwa garinsa zuwa Misra wurin ɗan uwansa da danginsa bayan ya baro Misra a lokacin da ya kashe wani bakibde ɗan kabilar mutanen Fir'auna sai labari ya isa ga fir'auna cewa ai wanda ya kisan nan annabi Musa ne to sai suka zauna suna shawartawa ya za su yi da annabi Musa suka zartar da su halaka annabi Musa sai wanda daga cikin su shine Allah ya mu labari ya ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nas yace lalle mutane suna nan sun taru suna tattaunawa suna shawarwari kuma sun zartar akan su halaka naka shawara da nake baka shine ka fita daga gari ka gudu ka bar gari wannan ita ce nasiha ta gare ka sai annab Musa ya fita daga garin kamar yadda Allah ya siffanta shi yace fa kharaja minha khaifan ya fita da garin khaifan ya tarakabu yana lura kada a kawo masa hari a kama shi ya fita ya tafi wani gari madiyan ya isko wasu yara mata biyu a bakin ruwa ba sa iya janyo ruwa sai dai su jira idan masu dabbobi suka taho suka jawo ruwa suka ba dabbobinsu suka sha abinda sabbu dabbobin suka sha suka rage to waɗannan su ke gargaɗo dabbobin sai zo su ba su sha da haka lokacin da masu ruwa suka zo su suna nan suna kore dabbobin shine suna kore su domin kar su zo cikin dabbobin waɗannan da ke jan ruwa sannan Musa shi ce me yasa me kuke karkada dabbobin ku suka ce ai ba ma iya jan ruwa ne da aka jira muke idan masu karfi sun zo sun jawo ma dabbobin su sun sha sun tafi to mu sai mu kado na ba dabbobi shine nan Musa alaihi salam ya jawo musu ya ba su suka sha yadda dabbobin su suka koma gida da wuri sai suka ba ubansu labarin cewa ai kaji kaji kaji abin da ya faru ga abin da ya faru ga wani bawan Allah mun gan shi ma kaman ko kaman kaza ma ga abin da ya shi to ku da ku zo da shi shine suka zo da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya karanta masa labarin sa shine yace la la tauta min alqawmi adh zalimin. kada ka ji tsoro ka riga ka tsira daga mutane da ke azzalimai to jin cewa wannan ƙarya ita ce madiyana sai wasu na cewa wannan dattijan shine annabi Shu'aibu amma babu hujja an gane babu hujja saboda annabi Shu'aibu mutaqaddim ne kuma ba inda nuna cewa annabi Shu'aibu da annabi Musa ta zamana sun yi zamani tare sannan kuma da annabi shu'aibu ne kaga da Allah zai ambace shi ai ambatan annabi shu'aibu yafi muhimmanci akan ambatan madiyana a gani ambatan annabi shu'aibu da annabi shu'aibu ne da Allah zai ambace shi ya fi muhimmanci kan a ce kawai eh, min ahalil madiyana a rajulun ja'a mene eh, wala ma da ma adama ma amadiyana wajada alayhi ummatun min an-nas qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarata al-qawiyyu qala inni duka labaransa shikenan qalat ihdahuma ya abati ya babana nan magana ta tsaya to da haka wannan babu tabbas cewa babu ma hujja cewa wannan dattijan ne annabi shaibu da haka abata nan dattija ne a wani gari madiyana wannan dattijo sai ya ce annabi Musa alaihi salam zai bashi inni urida ki haka ki da tayya hatai ina son aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu ka aure ɗaya amma sharadi shine ala an tajura ni samaniya hijaz za mu yi jinga da kai na shekara takwas za ka dinga min kiwon da gomina. ya ce waɗannan su ne in ka zo ka cika goma wannan naka ne idan da ka cika takwas alkawarinmu ya kammala kuma komai ya kare amma ƙarin cikon biyu ta wannan naka ne yace falamma qada Musa al-ajala yayin da nan Musa ya kammala ajalin kaga ba mace cewa ajalin takwas din ya cika ko ko ajalin goma ba amma Abdullahi dan Abbas ce ajalin goma ya cika ya cika akmalal ajalain da aka yi cika ajali goma shekara goma sannan bayan ya kammala sai ya dauko iyalinsa suke dawowa to sai Allah ya ba mu labari daga wannan dawo wanda suke yi suna dawowa idqa idra anaran sai hanyi wuta da yawa daga cikin malamai suna cewa ya hanyi wutan ne a lokacin da suka bace ma hanya hanyar da ya kamata su bi sun bace bai san ina za su je ba da haka ba su da inda za su je sai in sun yi tambaya an nuna musu lallai garin da suke so su je ga hanyar da za su bi su kai ga garin ya bace ma hanya sannan kuma dare ne mai tsananin duhu sannan kuma mai tsananin sanyi saboda duk yadda Allah ya kawo abu ya ce eh, abubuwan da suka nuna ya ce la'alle eh, ya ni a nasu narar sa'atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqaluna kaga tasqaluna shine jin dibi kaga ba a jin dimi sai ana cikin tsananin sanyi kuma ba da bukatar wuta da haske sai in ana cikin duhu to da ka bisa ga waɗannan malamai suka istinbadin cewa ya shiga cikin waɗannan yanayi uku ya shiga cikin yanayin tsananin sanyi suna buƙatar wuta da za su ji dumi sannan na biyu suna cikin duhu suna buƙatar haske sannan na uku suna buƙatar wani ɗan adam da zai nuna musu hanya saboda sun bace ba hanya to shine da ya hango wuta ana cikin haka da ya hango wuta sai ya ce Allah ya ce idra ran yayin da ya ga wuta qala li ahlihim kusu sai ya ce da iyalansa ku tsaya anan ku jira na anan ne zan tafi can inda wutar can take inni anastu naran lalle ni na hango wuta na hango wuta ga ta can to zan je wurin wutan nan la'alli ku min habi qabasin da fatan idan na je wurin wutan nan zan samo muku wani makamashi wanda ke kunna da wuta kaga sai in zo sai mu samu abun kunna wuta mu ji dimi mu samu abun kunna wuta mu ga aske kun ga wannan hikima ta dai kenan daga cikin zuwa hikimar zuwansa gurin waccan wuta abu na biyu yace au ajidu ala nari huda ko ko a daidai wurin wannan wutar in samu shiriya kaga shiriya ma'ana ya samu wanda zai nuna masa ga hanyar da za ka kaga ko nan wannan yana daga cikin abin da suke nema ya samu hanyar da zai bi ya tabbatar ga hanya sannan kuma ya samu wuta da za su ga haske su kuma ji dai yace to na ka ku jira gurin sai suka tsaya jira na'am

aka kira shi da cewa ya Musa inni ana rabbuka lalle ni mai kiran nan naka wanda kake jin sa to ni ne ubangijinka saboda haka na alaika ka cire ta kalmanka malamai sun yi sabani akan hikimar cire takalmi wasu ce an cire takalmin ne saboda takalmin shi najasa ne saboda an kera takalmin ne daga fatar mushen jaki haka wasu daga cikin magabata suka masara cewa takalmin min jildi himarin mayyit daga fatar mushen jaki to da haka fatar mushen jaki na jasa ce to da haka takalmin sa jasa ne bai yi wa ya zo ganawa da Allah yana sanye da takalmi na najasa wasu kuma suka ce a'a an ce masa haka ne saboda albarkar wurin ana so ya taka wurin da kafafuwansa saboda albarkar wannan wuri to Allah bai so ya zo gurin da takalma yana sanye da takalma ba ya zo yana mai taka wannan wurin da kafafuwansa to wannan na daga cikin da malamai suka kawo kowanne yana iya yiwuwa ya zama shine wallahu alam tunda Allah bai yi bayani ba kuma ba samu wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yace ga dalilin da yasa Allah yace ya cire takalminsa ba to kaga wannan wallahu alam yace ana alayka innaka na wadi al muqaddas quwa domin kana wani kwararo shine wadi almuƙaddasi abin abun tsarkakewa kaga wannan daga cikin ishara na cewa watakila saboda tsarki saboda an ce cire takalminsa saboda yana wani kwararo almuƙaddasi abin abun tsarkakewa duwan duwan malamai sun yi sabani a wajen guda uku wasu na cewa duwan suna ne na wannan wuri wurin wannan kwararan sunan shi shi kuma dutsen da Allah ya masa magana a wurinsa tur shi ne jabalu tur da haka kuwan suna ne na wannan kwararo innaka bil wadil muqaddas lalle kana wani kwararo abin tsarkakewa wanda ake kiransa kuwa wasu kuma suka ce a shi ne taku daga kawa an gane taka abu daga kana wadi muqaddasa wanda ka taka daga baka wasu kuma suka ce a'a kowane ana nufin nadewa domin dawa ya ɗiwe ya nade to da ka ma'ana duwan kamar abin da ke ninki biyu da ka an tsarkake shi ninki biyu kamar yadda nadi yake ninki kan ninki an gane suka ce to ma'ana an tsarkake shi har so biyu alwadil muqaddasi duwan wa kwararo da aka tsarkake shi har karo biyu har ninki biyu kamar yadda ake ninki tabarma innaka bil wadi al muqaddas tuwa to saboda haka ka cire takalmanka na'am wa ana darjuna fastami'na tuha innani ana cewa ana ikhtartuka kuma lalle ni na zabe ka Allah ce na zabe ka domin aiko ka da manzanci da kun ga manzanci zabi ne na Allah ba dabara bace ko wani kwazo ko wata himma ko wata ibada ke kai ka zama manzo a azabi ne na Allah Allah ya ce wa ana tuka a wata qira'ar wa an ikhtarnaka lalle mu mun zabe ka kaga ko yazo da lamirin mufrad ko yazo da lamirin jami'i duka lamiri ne na azama na girmamawa ga Allah Allah ya ce lalle na zabe ka fastami' lima yuha da haka ka saurara ga abin da za a yi maka wahayi da shi ka saurari wahayin da zai biyo baya Allah ya zabe ka zai aike ka da sako ga abin da Allah zai gaya maka abu na farko shine Allah ya ce innani anallahu lalle ka sani me maka maganan nan Allah ya ce ni ne Allah la ilaha illa ana wanda babu abota da gaskiya sai ni dan haka fa abudu ni ka bauta min dini kadai ibadar Allah ba ta zamantowa ibada sai an keɓance shi da ita da da yace fa abulni ka bauta mun yana da kada ka hada kowa da ni a wurin bauta wa aqimis salata li zikri kuma ka da sallah da ambatona wannan aya da Allah ya ce da shi innani ana Allah la ilaha illa ana da wannan aka kafa wa mu'tazilawa hujja mu'tazilawa na cewa Qur'ani ba maganar Allah ba sun ce Allah baya magana aka ce Allah na magana saboda Allah ya ce yana magana kuma Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima kuma Allah ya ce Qur'ani maganar sa ne domin ya ce wa in ahadu min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kaga maganar Allah ita ce al-Qur'ani ce a ba maganar Allah ba ce wai ma'ana magana da yayi a'a magana ce da Allah ya halicce ta akan itace sai itace wa Annabi Musa magana da haka duk maganar da Allah ke cewa ya wa annabi Musa a gurin zilawa wai itace ne ke wa annabi Musa magana a madadin Allah da haka itace ke masa mu Allah ga kallama Allah Musa kalima Allah wa annabi Musa magana amma furu itace ta hanyar ice shi ya wa annabi Musa magana to wannan ayar ita ce hujja da ta nuna bai yiwuwa domin da ice Allah ya wakilta shi da wannan mazance na Allah kaga babu ita da zai ce innani ana Allah la ilaha illa ana ba abudni kaga babu ita da zai faɗa sai dai ce Allah da ya wakilta ne in yi magana a madadinsa to shi shine Allahu la ilaha illa huwa abudu sai dai mayar wa da lamirin zuwa ga Allah amma ba ita ce ce inna ni ana Allahu ita bai faɗin wannan to kaga da wannan aka ba musu hujja a ce lalle Allah ya wa annabi Musa magana kuma gashi Allah ya faɗa mana Allah ya ce innani wa ana akhtaruka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana kaga da Allah ke gaya masa wannan magana haka alqur'ani ya nuna dan haka Allah ya wa annabi Musa magana annabi Musa ya ji maganar Allah yaya Allah yake magana ba mu sani ba Allah yana magana saboda gashi yawo annabi Musa magana kuma ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima to amma yanayin yadda Allah yake magana bai gaya mana ba za mu ce Allah bai magana ba sai yana magana amma yake magana ba mu sani ba sai mu bar mu Allah masaniya ga yanda yake magana Ya yace innani ana Allah la ilaha illa ana ni ka bauta mu ma'anar ni ka bauta mu ne ne kadai duk inda Allah yake cewa a bauta masa yana da bauta masa shi shi kadai duk inda aka ce an bauta mu Allah kuma aka bauta mu wani daban bayan Allah to kaga wannan da aka bauta mu Allah ba ta yi amfani ba da haka duk inda Allah ya ce fa abudu ne ina nufa a jebe shi da bauta shi kadai wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsai da sallah da ambatona. na ma'ana ka tsai da sallah kana mai ambatan Allah a cikin sallah da kayi sallah to kai sallah dan ka ambaci Allah wasu malamai sun fassara ta da cewa ka tsayi da sallah a lokacin da ka tuno da sallah suna kaba wuja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik duk wanda ya bacci ya mance da sallah ya bacci yana cikin barci har lokacin sallah ya wuce bai tashi ba sai da lokacin sallah ya wuce ko ko wanda ya mance ya sha'afa gaba daya lokacin sallah har yanzu ya wuce ya mance sai ba lokacin sallah ya wuce sai tuno annabi ya ce yusalliha idza zakara yayi sallan nan a lokacin da ya tuna ba ta da wata kafara sai haka suka ce to ai gashi annabi ya ce bal yusalliha idza zakaraha mana idan ya tuno da sallah to da kai ma fa aqimi salata li dhikri idan ka tuno da sallah ka sallace ta an gane ko haka wasu ka fasara amma ibnu jarir dabari ya ce a wannan da haka take da haka fasara take to da ya zo wa aqimi salata li dhikriha ba li dhikri ba da amma dan ita sallar to amma nan Allah ya ce wa gimi salata da zikiri na kai sallah domin ambato na ka ambace da a cikin sallah kai sallah kana mai ambato na a cikin sallah to wannan ita ce fassara mafi inganci ga wannan duka wannan na daga cikin wahayin da Allah yake wa Annabi Musa duk wannan shimfiɗa ne kafin Allah ya gaya masa sakon da zai aike shi da shi yace da shi innani ana Allah wa ana akhtartuka fastami lima yuha yace da shi eh, kabin nan yace innaka fakhla an alayka innaka bil muqaddas du'a inni ana rabbuka fakhla an laika? sannan kuma nan yace wa ana akhtaruka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li har yanzu ba zo kan aika abin da zai aike shi da shi ba na'am to ka karanta inna sa'ata atiyatun allah ya ce lalle kiyama tana tafe la raiba fiha ko akadu ukhfiha inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha Allah ce na kusa in boye ta kaga dama Allah ya riga ya koyi ta tunda sa'a eh, ba wanda ya san lokacin da za ta tsaya sai Allah Allah na cewa salunaka ani sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yasalunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah kaga kenan Allah ya riga ya koye ta shi ya ce, eh, nan sai ce a Kado. A Kado na kusa Ka ce a kado abinda baka riga kai ba ka kusa kai kamar da Allah ke cewa ya kado zaituha yudhi'u wa law lam tamsasku narun kaga ya kado zaituha yudhi'u zaitinta man wannan icen zaitun din saboda tsananin haskensa ya kusa ya haskaka shi a karan kansa kawai hasken farin man ya kusa ya bada haske walau lam tamsasu narun ko da wuta wata taba shi ba saboda tsananin hasken man ya kusa shi kansa ya haskaka kaga bai haskaka ba ya kusa ya kado to ha yuziyu to nan Allah ya ce akadu ukhfiha na kusa in boye ta malamai sun yi sabani kan me Allah yake nufi da na kusa in boye ta wasu da ce na kusa in boye ta min nafsi domin babu wanda ya san ta shi sai ce to ya kusa ya boye ta ma'ana ya kusa ya boye ta da kansa shi kansa ya boye ma kansa inda haka na yiwuwa da yana yiwuwa Allah ya koye wa kansa kiyama da ya koye wa kansa kiyama saboda tsananin yanda Allah yake so ta zama koyayya cikin sirri haka da yawa daga cikin malamai suka masa dan haka akadu ukhfiha min nafsi har yazo a wata qira'a a wata qira'a daga cikin qira'a ce shadza qira'oyin magabata wacce bata inganta ba cewa Allah ya ce a cewa akadu ukhfiha min nafsi kaga wannan ya inganta ya bayyanu karara fasara ga wannan fasara wasu kuma suka ce a'a akadu ukhfiha a kira'ar sa'id ibn jubair yana karanta ta akadu fiha akhfiha kaga ukhfiha shine boyewa ukhfi boyewa shine mudari'in akhfa ya boye yukhfi yana ɓoyewa. shi ko qira'ar akhfiha asalinta fili ne lazim ana cewa khafiya khafiya abu ya buya a karan kansa yakhfa abu na ɓuya. amma ka ce hafa shine shi wani ya gusar suka ce ma'anar ƙira'ar sa'id bin jubairin a asfiha shine na kusa gusar da kuyanta dama boye ya ce to asfiha shine uzilu khafa'aha in gusar da kuyanta tana boye to amma asfiha sai in gusar da kuyan shine sai in bayyana ta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la yujalliha li waqtiha illa huwa kaga akfiha sai zama daidai da yujalliha li waqtiha to wannan ita ce kira'ar Abdul Sa'id bin Zubair kuma wannan kira'a ga da suka fassara da haka wadannan fassara biyu duk suna nan wasu kuma suka kawo kamar yadda wasu malaman ke fassarawa musamman malaman Larabci wasu na cewa ana karanta ta inna sa'ata tuna kad sai ayo kafi anan ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a sai zama ukhfiha sabuwar magana ce akad inna sa'ata atiyatun akad kaga akadu ba faɗi menene akadu ba akadu na kusa na kusa yin yi mai kaga ba faɗa ba sai zama na an rabe akadu da ukhfiha ina fata an gane ko da haka inna sa'ata atiyatun akadu akadu sai a kaddara da abin da aka so kaddarawa sai a ce akadu uzhiruha ko akadu ha da sauransu ita kuma ukfiha amma dai wannan kira'ar ba ta da waje tunda ba ka rabe wannan da wancan sannan kuma har ila yau litujza malamai suna alakanta shi ne da atiyatun inna sa'ata atiyatun litujza an gane ko ba ukhfiha litujza ba domin Allah yana koye ta ba yana koye ta bane dan ayi sakamako a'a dan ayi sakamako yana ayul ta'alluqi ne da zuwan kiyamar kiyamar tana tafe dan ayi sakamako domin a cikin kiyamar za a yi sakamako to da kenan kaga hada ukhfiha da akadi shine daidai sannan kuma fassarar wata ta bayyanuwa shine akadu ukhfiha cewa min nafsi Allah ya ce na kusan boye ta har ga kaina inda hakan na yiwa saboda tsananin yanda Allah ya nufin ta zaman to koyayya litujza kullu nafsin bima tas'a domin a saka ma kowace rai da abin da ta kasance take aikatawa wacce ta aikata kyakkyawa ta ga kyakkyawan sakamako wacce ta aikata mummuna ta ga mummunan sakamako to da haka wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce ta aiki rayuwa ce kuma ta wacce ake nufin abin da ake yi da haka ba rayuwa ba ce ta aikin banza ko rayuwa ce ta shirme a ce ko rayuwa ce ta a ce an yi an gama a ce an rushe game da ake rushe zabe haka wani sa sai a ce an yi zabe an yi an gama an fito an yi zaben a ce an rushe duk zaben da aka yi ya zama aikin banza to ita rayuwar duniya ba mataka ba a cewa shi kenan rayuwar da kuka yi an rusa rayuwar za a sake wata sabuwa kuma a ga waye zai aiki mai kyau ko wanda ake so ya kai bai kai ba wanda ake so ya aiki bai kyau bai aiki bai kyau ba wanda ake so ya yi mummunan aiki a ce to an rusa gaba daya a dawo a sake yi game da ake ana so wanda ake so ya kai zabe zabe aka ga alamun ba zai kai wasu a ce an rusa zabe to ko ga duniya a lahira ba a yi haka da haka ba da ba ce iko kulose ba ce rayuwar iko kulose wala ya billah to a lahira ba a haka rayuwar ita ce kuma ana nufi duk abin da kake yana nan a rubuce a tsare kuma ana rikodin din shi kuma babu wani abu da zai taba banza duk abin da kai za a saka maka Allah ya ce wallahi ma fi samawati ma fil ardi yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kaga duk mai dabara to shi zai dauka cewa wannan rayuwa ce ce jarinsa dan shekarun da zaka yi ko shekara 60 70 80 90 100 iya abin nan da zaka yi shine jarinka a ciki ne fa zaka samo wa kanka abin da zai samu maka jin dadi na dindindin haka nan a ciki ne mutum ya saka ciwal iyad billahi zai samu kansa shakawa da tabewa da azaba ta dindindin to kaga kenan ashe rayuwar ba a bar wasa ba ce ita ce jarinmu ita ce kuma rayuwarmu da ke gaba sai Allah ya ce fala ya suddannaka annaha na fala ya suddannaka annaha Allah ya ce fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kaga man la yu'minu biha man shine ismul mawsul wanda la yu'minu biha bai yi imani da ita ba to la yasuddannaka kada ya gusar da kai daga imani da ita kada wanda bai yi imani da lahira ba ya raba ka da lahira ya nuna maka cewa duk wahalar da kanka ke kana ta wani tunanin lahira ka zauna ka hole ka ji ka hole ka zauna ka yi shashanci ka ji ka yi shashanci kana ta tunanin lahira to haka waɗanda ba su imani da Allah ba su ke shi yasa duk wanda kaga yara ko wanda bai imani da Allah ba a hankali a hankali sai ya masa tasiri game da wannan kiyama a hankali a hankali za ga yadda yake sakaci da yadda bai damu ba da yadda shi rayuwar duniya ita kadai ce a gabansa bai san wani abu ba to za ga hakan na shigan ka a hankali a hankali har sai kaga irin abubuwan da kake ganin girman ka aikata su sai ga yanzu sun sauka kana iya aikata cikin sauki ba wata matsala saboda me saboda wancan ya maka tasiri to sai sa Allah yake jan hankulan duk wanda bai yi imani da lahira ba wata wattaba hawahu ya bi son zuciyarsa Allah ya ce to kada kai imani da shi domin duk wanda bai bi Allah ba za ga yana da nashi san zuciya wani shi san zuciyarsa kawai ta fasikanci wani ya ta zina shi bukatar sai ta zina da haka an ce masa Allah ya hana zina kaga shi ba ruwansa shi zinan nan sai yayi wani kuma shi ba zina bace san zuciyarsa shan giya ce shi bai da matsala shi da ya ta shan giya ya ta shan giya ba abin da ya dame shi da haka ko an ce da shi Allah ya hana dama bai yi imani da Allah ba da kaga menene abin bautansa ne son zuciyarsa shi yasa duk wanda bai ba Allah ba to yana da abin da yake bauta ma wanda yace bai ma Allah biyayya to akwai abin da yake bauta ma wani zuciyarsa ita ce Allah sai yace ara faraita man ittakhadha ilahahu hawahu duk inda ta kada nan zai in zuciyarsa tace ta ba aikata kaza zai je aikata kar kai kaza zai bari amma Allah ya ce yi kaza ba zai yi ba kar kai kaza zai yi to kaga wannan shi yasa Allah ya ce kar ka wanda yake la yu'minu biha me imani da lahiran nan makarka take kai da kai imani ya kau da kai daga ita kuma kai da kace bin umarnin Allah kada ka sake wanda bai ba Allah ba wanda ke bin san zuciyarsa ya kau da kai daga lahira shi sa Allah ya ce fala yasuddanaka an hamal la yu'minu biha wattaba hawahu in ka bi shi da sai ka halaka kaga tarda da dalon shine na halaka an gane ko ne rada yarda ya halaka akwai kuma radiya mai zadun ya yarda kamar yadda Allah yake cewa wala saufa yutika rabbuka fatarda da zadun shi sa ga idan malaman tajwidi irin su malam Nura su malam Gabiru suke cewa mai da hankali a gyara makharijul huruf kun ga suna da tasiri yanzu ga shiga kalma ɗaya ce fatarda anan can ma wala saufa yutika rabbuka fatarda kaga duk abu da bambancin sa zadun a can nan kuma dalu amma da ka sauya sai ka sauke mana. zaka wali yazu billahi idan ka karanta a can ga manzo sallallahu alaihi wasallam ayat wadduha tana bayani ne ga manzo Allah ya ce wala sawfa yutika da sanu ubangijin ka zai baka fatarda har ka gamsu ka yarda kaga shine tarda ga musuwa idan ka karanta da dalon sai ka bata ma'ana sai zan fara ka yutika rabbuka fatarda kaga tarda na halaka kaga ma'ana ta lalace ka ce ubangijinka zai baka kuma sai ka halaka kaga ba komai ba haka nan shi ma da Allah ya ce wala fala yasuddannaka an amal la yu'minu biha wa taba hawahu fatarda sai ka halakan ka ce fatarda sai zaman an kabu wanda ke son zuciyarsa wanda bai yi imani da Allah ba ya kauda kai daga lahira to sai ka samu gamsuwa kaga ba haka bane to daga kenan kaga akwai muhimmanci lalle ba kadan ba mu kiyaye makharijul huruf domin bambance makharaj yana bambance ma'ana gashi abu guda ne duk masu karatu da yawa fatar da fatar da kawai sai a ce wala fala su dan naka na mallahi mun biya wa taba hawa fatar da ce wala sau kai dai karabuka fatarda da sai ga aka abu gaba daya Allah na su to da haka dole mu kiyaye da irin waɗannan abubuwa fatarda dalun na alaka shine arrada an gane ko inda yake cewa wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum ardakum shine ahlakakum an gane ahlaka shine arda shi ko wancan radiya da arda na zadun shine da yarda na'am ce wa matil ka biya kai ya Musa har yanzu Allah bai gaya mashi abin da zai aike shi da shi ba bayan Allah ya masa shimfiɗa ya san kowa ke magana da shi kuma ya san kowaye Allah kuma Allah ya gaya masa ga abin da za ka yi ka bauta ma Allah ka kuma kiyaye da ranar alkiyama tana taɓa lalle kar ka samu kokonto a kai kuma duk wanda ya kokarin ya kau da kai daga gare ta kada ka bi shi wannan shine abin da Allah ya gaya masa to sai yanzu Allah yake sai ya nuna masa mu'jiza da ƙarfi da zai bashi wanda zai zama hujja gare shi da zai iya isar da ɗaukan daukan nauyin sakon da Allah zai aza masa sai Allah ya bude masa da cewa ma tilka bi yaminika ya Musa wai menene ke hannun daman ka ya Musa kaga tambaya ce Allah ya masa alhala Allah ya fi shi sana abin da ke hannunsa sai annabi Musa ya ce hiya asaya qala hiya asaya yace ya Allah sanda ta ce ita ce asa wannan yaɗin ita ce idafa ila nafsil mutakallim asaya sanda ta ce atawakka'u alaiha ina jingina akanta dan zan jingina sai in dogara ta sai in dogara a cikin wannan sandar yake kenan daga cikin aikin da nake da ita muhimmi ya faɗi muhimman ayyuka biyu da yake da ita sauran kuma suna da yawa bai iya faɗin su gaba ɗaya amma sai faɗi muhimman guda biyu sauran sai kawo su cewa da sauran kuma yace atawaqqa'u alaiha daya wa ahussu biha ina kuma karkadowa dabbobi na ganye da ita shine ahussu ya dan bigi itace ganye ya zuzzubo ma dabbobi yace to da wannan sandan nake shine wa akhushu biha ala ghanami ina buga itace in karkado ganye da ita ga dabbobi na waɗannan wannan shine na biyu daga cikin muhimman abubuwan da yake da wannan sanda sauran kuma yace waliya fiha ma'aribu ukhra ina da kuma wasu bukatu da yawa daban da ita amma dai waɗannan sune muhimmai akwai sauran bukatu da yawa da nake yi da ita wasu ta kawo abubuwa na Isra'iliya to da mun ga sai Isra'iliya ne suna cewa idan dare ya yi in ya ajiye sandar sai ta haska masa sai ga guri yi haske dawo hakanan kuma idan yana bacci ita sandar ce za ta dinga gadin dabbobinsa yana bacci ita kuma sandar ta yi takin oba ita ke lura da dabbobi ta kiyaye hakanan kuma idan ana rana sai ya kafa sandar sai ta tashi ta zama itaciya sai ta lullube masa ta zama bishiya to duk wannan isra'iliya ne babu wani dalili gare su daga hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam zaka ka mu ji su mu tsaya nan ba ma cewa eh ba ma cewa a haka annabi ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadhibuhum ga ire-iren waɗannan labaru sai dai a bar haka to amma dai ya faɗi muhimman abubuwa sune atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa fiha ma'arib ukhra sai Allah ya ce to yi kaza qala ya Musa sai ce to jefa ta ya Musa jefa wannan sandar fa alqaha sai ya jefa ta ko da ya jefa ta jefa take da wuya fa idza hiya hayyatun sai ga ta tari kida ta zama macijiya tas'a tana tafiya sanda ce amma ga ta zama macijiya kuma tana tafiya kaga dan adam da ya ga maciji dole ya tsoro shi yasa wata har Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa ya ji tsoro saboda yaga ta zama macijiya katuwa to da haka nan ma shi fa alqaha idza hiya hayyatun tasa kaga da kaga maciji zaka ji tsoron dauka tana kuma ce sanda ce ka san sanda ce kuma ta zama maciji kaga dole ka san me ya zama da ita maciji kaga yanzu ba wai kawai maciji ba a'a me yasa ta zama maciji wani abu ya faru to shi yasa kaga abin tsoron yanzu ya zama guda biyu ita kanta zamantowar ta macijiya abin tsoro ne sannan kuma me ya zama da ita macijiya ya aka yi ta zama macijiya Ka gana shi ma zai baka tsoro ko da ba abin gudu bane wani sa'an ko ba abin gudu bane kana dauke da sanda sai ga sandan nan ta rike da ta zama riga kaga dole zaka dabirce zaka ji tsoro ya aka yi sanda ta zama riga ko da bata zama wani abu mai rai ba to balantana kuma a ce ta zama abu mai rai kuma abun nan dama abu ne mai ban tsoro wanda rayuwar dan adam yana daga cikin abin da ke bashi tsoro maciji to ta zama kuma ga ta abin ban tsoro sannan kuma ga yanda aka yi ta zama abin ban tsoro shi yasa Allah ya ce da shi khudha wala takhaf Allah ce kamata kada ka ji tsoro Ka ba da Allah ya karfafa shi ba da ba zai iya zuwa ba ka je ka kama maciji kana ganin maciji zahiri ka tafi ka kama shi kaga abu ne wanda ba ka samu karfin zuciya ba ba za ka iya ba to amma Allah ya ce da shi khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha ula za mu mai da ita yanayinta da dabi'arta ta farko yanda take sandan nan da ka kama sai mu mai da ita sanda ta farko kaga wannan cewa da Allah ya sannu iduha zamu mai da ita kaga kenan ashe da waya sauya ta ta koma haka Allah ne ya sauya ta kaga nuna ba wai sandar bace ta mai da kanta macijiya a'a Allah ne ya mai da ita macijiya me nuna mana haka saboda gashi ya ce zai sake mai da ita me ce sa udu ba kaga da ya ce sa udu sai zama ita da kanta za ta sake koma amma ya ce mu za mu mai da ita ashe kun ga ko da ya jefa sandan nan Allah ne ya mai da ita macijiya shi yasa ya ce yanzu ma kuma da ka rike Allah zai sace mai da ita yanayinta da halinta na farko shine matsayin sanda sai annabi Musa ya kama sai ta koma ta zama sanda kaga aya ta dai kenan to ga aya ta biyu yadaka ila janahi kuma ka tara hannayenka zuwa ga dama tsanka. damatsanka bayda za zaka fidda ita suna fari tana fari mai haske min ghairi su'in ba tare da ciwo ba akwai fari na ciwo irin farin zabaya kaga wannan fari ne na ciwo to amma hannunka zai fito fari mai haske ba tare da ciwo ba Allah ya ce wannan ayatan ukhra wata aya ce daban wannan bayan waccan ta sanda kaga waccan ta sanda aya ce wannan ma aya ce shi yasa Allah ya ce ayatan ukhra wata aya kuma daban bayan wancan to da haka ayoyi biyu kenan sai Allah ya ce linuriyaka min ayatin al-kubra domin mu nuna maka manya manya daga cikin ayoyinmu shi yasa malaman larabci ke cewa takdirin sa linuriyaka al-kubra min ayatina domin mu nuna maka manya-manya daga cikin ayoyinmu amma sai aka gabatar da min ayatina saboda tanasubi awasiril ayi saboda karshe-karshen ayoyin suna karewa da alifil maqsura an gane ko inda yake cewa kafin nan kaga ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa A ya kare da alif asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه أخرى لنريك من آياتنا الكبرى كذا أنت لنريك الكبرى من آياتنا كذا جيرين يا كريم sai aka gabatar da min ayatina kafin kubra da aka sa domin mu nuna maka manya manya daga cikin ayoyin to da Allah ya nuna masa ayoyi Allah ya kira shi ya sabbaba zuwansa ga wannan wuri da ya zo wannan wuri Allah ya ce innaka bil wadil muqaddas duwa sannan Allah ya ce da shi wanda ke maka magana shine ubangijinka ubangijin talikai ya ce da shi kuma ya riki sallah sannan kuma ya riki kiyama lalle tana nan tafe sannan Allah ta'ala ya nuna masa aya Ya ce to kaga wannan sannan da kace hannunka je ta, ya jefa ya ga aya zahiri Ya ce kuma sanya hannunka cikin sanka yasa ya ga aya zahiri sai Allah ce to mun yi haka domin mu gwada maka manya manyan ayoyinmu. to yanzu yanzu ne Allah zai bashi sako na'am Do I sai Allah ya ce da shi izhab ila fir'auna tafi zuwa fir'auna innahu lalle shi fir'auna yi shi shige kaga fir'auna ya Musa ya san kowa ya fir'auna kuma ya san karansa da fir'auna ya san yadda ya tashi a gidan fir'auna da yadda aka rike shi da yanda aka girmama shi a gidan fir'auna sannan kuma ga abin da ya auku kuma suka samu labarin shi ya kashe musu dan uwa kuma suna neman shi su halaka shi sai ga shi yanzu Allah ya ce tafi zuwa gurin fir'auna nan da sako na Allah ce ab ila fir'auna innahu lalle shi fir'auna daga daga shine wuce iyaka duk abin da ya wuce iyakarsa to ya zama yayi dagawa shi sa mutum mai girman kai sai ya ce yana da dagawa saboda ya daga kansa fiye da matsayinsa matsayinsa nan shi kuma ya kai kansa can to sai a ce ya wuce iyaka yayi dagawa to shi ma fir'auna yayi dagawa Allah ya ba mu labarin ruwan da ya aika na dufana da ya ruwan da ya mamaye kasa ya halaka mutane Allah ya ce inna lamma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya mu lokacin da ruwa ya dagawa kaga ruwa yana da iyakarsa idan ya wuce iyaka to kaga shi ma ya dagawa ya wuce iyakarsa inda zai zama daidai da ya wuce level din to shikenan za a halaka Allah ya ce to lokacin da ruwa ya wuce iyakarsa sai muka tsirar da ku a jirgin ruwa to shi ma nan fir'auna daga ya wuce iyakarsa saboda shi dan adam ne bawa ne na Allah Allah ne halicce shi yana da bukatu yana cin abinci Allah ke bashi abinci yana shan ruwa Allah ke bashi ruwa yana numfashi Allah ke bashi numfashin da yake haka nan duk wani rayuwa Allah ne ya ba shi rayuwa duk wani yunkuri da duk wani abu na rayuwarsa Allah ke tallafa da shi da zaran Allah ya ɗauke musu tallafi ɗaya daga cikin ɗumbin tallafin da yake da shi to shi kana ya riga ya halaka to amma duk da haka ya ƙetare wannan ya ce ubangijin talikai shine Allah nan da ke shi mahalicin sama da ƙasa shi ya cancanta a bautawa Allah ce to ya wuce iyaka izhab ila fir'auna innahu tagha annabi Musa sai ya ce da Allah qala rabbi shrah li sadri ce ya Allah ka bude min kirjina ku duwa ga dabi'u da kuma hali irin na bayan Allah na kwarai kai tasawurin yanda fir'auna yake da mulki da yanda ake cewa da shi shi Allah ne da kuma yanda ya rike annabi Musa a gidansa da yanda annabi Musa ya musu wannan aika aika suna nan da takaicinsa yana ganin ya isa a ce annabi Musa saboda zamantowarsa ɗan bani Isra'il ya kashe musu ɗa kuma suna ganin su ne masu gida bani Isra'ila su ne bayi sannan suna ganin a cike suka samu annabi Musa suka kyautata masa suka rike shi sannan kuma ga sakamakon da zai musu kai ta saurin a cikin wannan yanayi a ce an aike ka da sako zuwa ga wannan wannan sarki wanda yake mai tsananan dagawa ya kake gani abin zai kaga abu ne wanda yana da matukar wahalar gaske amma nan Musa bai ce Allah ya Allah bai iya zuwa Fir'auna kai ke iya zuwa gurin Fir'auna kaga bai ce da shi haka ba sai ya ce kawai rabbi shrah li sadri ce ya ubangiji na ka buda min kirji na buɗe kirji ya kunshi fahimtar abin da za a gaya maka idan Allah ya buɗe kirjinka to sai ka fahimci abin da ake gaya maka kamar yadda ya zo a kissar sayyidina Umar radiyallahu anhu da sayyidina Abubakar da Zaid bin Sabit lokacin hada alqur'ani da aka yi yakin yamama tare da musailamatul kazzab aka kashe da daga cikin makaranta alqur'ani sai sai na Umar ya zo ya ce wa sai da na Abubakar ina baka shawara a tara Qur'ani wuri guda saboda kaga abin da ya same mu inda aka kashe da daga cikin makaranta al idan aka ci gaba da yakoki haka makaranta al suka ci gaba da tafiya to fa muna iya wayan gari ba mu da Qur'ani sai ya ce a kai ya zama aikata abin da manzo Allah bai aikata ba Ya ce a hankali a hankali sai Allah ya buɗe kirji na na fahimci abinda Umar yake kaga ya amfani da kalmar buɗewar kirji kaga Allah ya buɗe kirjinsa ma'ana ya fahimci hikimar da ke ciki wacce na bai fahimce ta ba haka nan shi ma da bin sabi sai da na Abubakar ya kira shi ce ga abin da ke faruwa ga shawara da Umar ya kawo min kuma na yi shawara na ga babu wanda ya cancanta kaman kai saboda kaza da kaza dan haka tafi ka bibi alqur'ani ka tattara sai ce za ku sa ni aikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce su ma ba su wuce ba suna nuna min muhimmancin haka har Allah ya buɗi na sai na fahimci abin da suka fahimta kaga kenan buɗan kirji yana zuwa da ma'anar ka fahimci abin da baka fahimta ba hakanan yana zuwa da ma'anar ƙarfin zuciya zuciya takan yi rauni takan yi ɗarɗar takan ji tsoro amma idan aka buɗe ƙirjin, sai kaga ta samu wani ƙarfi na musamman wanda kana da jarintar ka faɗi abin da watakila kafin haka ba za ka yi faɗa shi ba to kaga duk waɗannan annabi Musa roki Allah ya buɗa masa kirjinsa ya fahimci abin da Allah zai bashi na sako sannan kuma Allah ya buɗe kirjinsa ya bashi ƙarfin zuciya da jarantar da zai iya zuwa ya fuskanci Fir'auna da ita kaga ista'ana billahi ya nemi taimakon Allah bai cewa Allah ba zai yi ba ya nemi Allah ya taimaka mishi kuma Allah ya taimaka mashi saboda can ƙarshe Allah ya ce qad utita sulaka ya Musa duka Allah ya baka kaga kenan kowanne Allah ya basa yace qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kuma ka yassara min al'amari na domin abu ne mai wahala a ce ka tafi gurin daga mai dagawa irin wannan ka isar masa da sako kama je gurin sa ma kawai tashi hankali domin ka san akan abin da ka gure ka basu to ka sake zuwa ballatana kuma ce ka zo musu da wani abu kuma abin da dama ba sa san shi kaga ba karamin tashi hankali ba yace to ya Allah ka sauƙaƙa min al'amari na wahlul uqdatan min lisani ka warware wahlul halla shine warwarewa uqda shine kulli kullin harshe na ya Allah ka warware mu wannan kullin harshe kamar da malaman tafsiri magabata malaman tafsiri magabata tabi'ai da tabi'ai da sahabbai suka ce shine wata rana Fir'auna ya dauki Annabi Musa alaihi salam yana masa wasa Annabi Musa da ya rike gemun sa ya ja da karfi sai da fir'auna ya ji a jikinsa sai ce kai bai yadda ba wannan da sake <laughs> ya zo ya gaya matarsa cewa lalle bai yadda da wannan yaro ba wannan ba yaro ba ne wannan mugu ne wannan akwai wani abu tare da shi lalle sai an yanka shi ta ce masa wannan yaro ne bai sauka ce ina ai wannan jan da ya masa ya nuna cewa akwai wani akullalliya a zuciyar shi gaba da shi kuma ba yaro ba ne domin wannan bai taba ganin irin wannan ga yaro ba yayi tai tai yace san me ba sai ya halaka shi sai ta ce to in kana ruwa kai yadda yaro bane gwada shi ka kawo garwashi da dabino ka gani in yaro ne kaga zai tafi da garwashi tunda bai san ciwon kansa ba amma ga ya dauki dabino to kaga ya san abin da yake sai ya da wannan shawara sai aka kawo garwashi da dabino yana tafiya yana tafiya sai ya dauki garwashi ya jefa a baki za a sa ya tobar tun ya tobar wannan tasirin da garwashin ya masa shi ya yasa yake da wani kulli a harshe wanda bai iya magana gamsasshiya wacce za ta gamsar da mutane magana wacce za a fahimce ta a ji da sauki bai iya saboda matsalar da yake da ita a harshe to da fir'aun ya ga haka sai ya dariya kyalkyale da dariya ya ce to ya yarda to Allah da hikima sai yi haka dan ya tsirar da annabinsa alaihi salatu wassalam to ya ce to ya Allah ina roƙonka ka warware min wannan da. da ke ga harshe na fahu qawli sai su fahimci magana ta domin duk magana da zan ga ba za su fahimta ta ba saboda wannan matsala ta harshe sai ce kuma waje alli waziran min ahli ka sanya min mataimaki shine waziri daga kuma na, kuma ma musamman haruna haruna dan uwansa ne kuma haruna gabe yake da shi Ya ce to ya Allah ina roƙon ka ka sanya min mataimaki cikin dangi na Haruna dan uwana in ka sanya min Haruna dan uwana usdud bihi azri sai in karfafa bayana da shi haka ne ko azri azri shine baya da ka zan karfafa bayana da shi kaga baya ana ana baya da cewa karfi a ce an karfafa bayan shi ko a ce an karya kashin bayan sa kaga an karya karfin mutum kenan idan an ce an karya kashin bayan abu to an karya karfin sa kenan in an karfafa kashin bayansa to an karfafe shi yace to in ka bani dan uwana Haruna ka zama da shi annabi kamar yadda ka zama da ni to yace to zan karfafa bayana da shi wa ashrikhu fi amri kuma ya Allah ka sanya shi mai tarayya da ni a cikin wannan al'amari kaga ashriku ma'ana yana roƙon Allah Allah ne ya sanya annabi Musa a annabi Haruna mai yiwa annabi Musa tarayya cikin al'amarin sa na annabi akwai wata kira'a kuma wa ushriku Irar ibn Amir ta ushriku ma'ana ni sai in san kamar yadda zan karfafu bayana da shi eh, ka karfa kamar yadda yace ka karfafu bayana da shi sannan kuma ni in sanya shi ya zama eh, oh, ni in sanya shi mai tarayya da ni to amma nan kira'a ta bi jingina al'amuran zuwa ga Allah ya Allah kai ka karfafa bayana da shi kuma ya Allah kai kai masa kaman kai mu sanya shi abokin tarayya da ni a cikin manzanci kun ga manzanci ana tarayya amma ga Allah shine bai da abokin tarayya kaga Allah shine wahdahu la sharika lahu to da ka yace wa shirku fi amri kai ka kaseeran domin mu samu daman yi maka tasbihi tasbihi mai yawa wa nadhkuraka kaseera kuma mu ambace ka ambato mai yawa innaka kunta bina basira lalle kai ka zaman to mai gani game da mu kana kallon mu kana sanar da abin da muke yi kana kuma eh, kallon mu duk inda muka shiga da duk inda muka je to waɗannan sune addu'o'i da roƙo da annabi Musa ya gabatar ma ubangiji to inda zamu tashi zamu ji ansar da Allah ya bashi dangane da wannan roƙo amma kuma na nuna mana cewa lokaci yayi dan haka insha Allah za mu dakata nan Allah ya kai mu gobe za mu tashi daidai inda Allah ya ce ya ba shi duk abin nan da ya roƙa sannan bayan wannan ma Allah ce ko kafin nan ma Allah ya maka wasu bai baiwa kaga Allah ya maka kaza Allah ya ba kaza Allah ya ba kaza Allah ya ba kaza ka shiga kaza Allah ya maka kaza to duka yanzu abinda Allah yake so ku tafi kai da dan uwanka an hada ka da shi ku isarwa da fir'auna sabo ga abinda za ku ce masa to wannan shi abinda za mu tashi goban Allah ya kai mu za mu dakata anan ba mu lokaci to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh sai in sama nan